العظيم رحمه الله فليست هذه الدنيا بشيء تسوق حكمة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ, إذ حلمت كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست ستطعم منك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم إن دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعمرها فجد لما خلقتا وإن وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا إذا ما أنت في أخراك فزتا فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إلى الباقي حرمتا ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري وما تدري أتفدى أم غللتا وسلم وسلك ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا تججل هو سرافا بما ناداه ذنون ابن مجا ولازم بابه فر ولازم بابه فرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كاوم يوشا ترى قوة الجماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha biyar ga watan ɗaya miladiyya dubu biyu da ashirin domin ci gaba da wannan daura mai albarta da ake gabatarwa wannan majalisunmu kenan na biyar a cikin yini na biyar insha Allah ta'ala a cikin wannan kasida wato sa'iyatu al-imami abi ishaq al-indairi al-maliki rahmatullahi alaihi za mu tashi baiti na arba'in da shida haka ne ko a inda yake bayani akan duniya da kuma mahimmancin ilimi da fifita shi a kanta cewa duk mutumin da ya sami ilimi mai albarka to ya samu komai wanda ya rasa ilimi mai albarka to ya rasa ku shi shine ya ci gaba sai ke cewa falaisa hadhihi dunya bi shay'in تسوءك حقبة وتسر وقتا يتي فليست هذه الدنيا بشيء وأن الدنيا والله ليست بشيء بابا شنكم يتكبا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منك شربة ماء da duniyan nan tana درجة daraja a wajen Allah da ta kai جناح sauro daraja cikin sauro da Allah bai shayar da kafiri ko da kai makwalɗai ta ruwa ba sai ya kyale shi amma sai ya bashi yana fankamawa a ciki so da kafalai ta tarihi duniya da shai duniyan nan ba komai ba ce ta su uka hikmatan wadda za ta ta munana maka za ta ta ɓata maka rai tana tayar maka da hankali hikmatan tsawon shekaru da yawa hikba wasu malamai sun ce samanu da sana shekara tamanin wasu kuma suka ce a awamun kafira shekaru da yawa labisi na fiha ahqaban labisi na fiha ahqab ahqab jam'i ne na hiqba al-hiqba zamani ne tsawo wasu sun kaddara shi da cewa tamanuna aman shekaru tamanin amma dai babu ka'ida da tabbatar da wannan ijtihadin su ne suka yi to duniya za ta dade ta ɓata maka rai mafi yawancin abin da ke cikin rayuwar duniyar nan ɓacin rai wace surru waqta dan lokaci dan kaɗan kuma sai ta sa kai kai farin ciki al-hariri ma ahsana wasfahu lid-dunya fil muqamat yace ne ya khatib ad-dunya ad-daniyati innaha sharafu ar-rada wa qararatu al-aqdari دار متى ma أضحكت fi yawmiha abqad jada حبا لها من ذلك ya ce ya fi wanda yake sanya auri duniya wacce take makaskanciya innaha shagafin rada ita ce hancin takalmin kaskanci da halaka wa ƙararatul aqdari duk kazanta kuma a nan take a cikin duniya jarun mata ma afkatu yawmi gidan da in ya sa ka dariya a kaddada gobe kuma sai baka kuka ya sa ka kuka yace tabban laha min dari yace tabbi gidan duniya to shine gidan duniya جذلت على قدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأخداع ومكلف الأيام ضد طبائها متقلب في الماء جذوة نار جذلت على كدر قاعدة دنياك وغايتها إذا فكرت فيها كشيئك أو كحلمك إذ حلمت وغايتها الشمتا كنت متنزيك لأدوني الله إذا فكرت فيها in ka tsaya kai tunani da kyau a game da duniya kafai ika kamar inuwa ka take alfai'u in suka ce alfai'u inuwar da take zuwa daga farkon zawali ai kafin gab da zawali in kuma zawali ya zo ta wuce ita ce ake ce mata fai'u hadisin manzo Allah su sallama hadisin sahabi yake cewa ne kunna nusallin jumu'ata ma'a rasulillahi sama ثم يرجع أحدنا إلى رحله يتتبأ الفيء الفيء الظل الذي يأتي قبيل الزوال ويزول بعد الزوال شين الفيء هنا ده بمبنشي جميل الظل الظل الظل إنوى إذا كانت إنوى جباكي baki daya كانت ظل زائل za'ilun haka ake cewa ko haka bane زائل to balle kuma fai'u alfai'u asra'u jawalan min to kaga sai yace ne akwai ita kamar inuwa kace au ka fulmika ko kuma kamar mafarkin da kake yi ne a bacci <laughs> kamar mafarki duniyar nan take idza halumta idan kai mafarkin wa idza balagha al-atfal minkum al-huluma al-hulum mafarki ko قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أحلام جنئنا حلم سننكم جنئنا حلم الحلم حقري الحلم مطر سجنت بها وأنت لها محب كيف تحب ما فيه سجنت سجنت بها أنساك أجدا يارنت دنيا أجدن يارنت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت لها محب كي قموا كنا سنتا فجنت بها أنت مسجون بها كي أنت كجدا يعرف سوى دنيا الناس أما وأنت لها محب كافي قم يتكسسوا فكيف تحب ما فيه فجنت يا ذاك كسوء أبن كوكوكني أبن أكل sa ka ka zama fitina a cikin da kuma ka ce shi kake so wani ne zai daga hannu ya ce shi yana son gidan gidan yayi gidan duniya manzo Allah ta sama ya ce a duniya sijnul mu'min wa jannatul kafir duk dadin da mummuni zai ji a duniya to a kurkuku yake al-imam ibn hajar malamai suka ruwaito cewa wata rana yana tafiya sai wani kafiri ya gan shi kafirin da dukun dukun da kaya ya zagu ibn hajar kuma dama babban malami ne kuma mai dukiya saboda haka ya ce kwalliyarsa ya sa manyan kaya sai wannan kafirin ya tsallako sai ya zo ya same shi ya ce a'a annabin ku ya ce a duniya su jin mu'min wajen to kai ya kake jin daɗi yanzu ne kuma nake shan wahala sai ce duk wahala da za ka sha yanzu daɗi kake ji ni kuma duk daɗin da nake ji to daɗin na ta to da yanzu a kurkuku nake sai kuma daɗin ka ke nan yanzu ka ji fasara hadisin ki, saboda haka a duniya su jin mu'min وتطعمك وتطعمك الطعام وأنت ميد فتطعم منك ما من طعمك yace wa tut'imuka ta'ama duniya tana baka abinci kana ta ci kana kiba kana koshi wa an qaribin fa ta'amu minka fa za'a dade ba ita kuma za ta ci daga gare ka ma min hafa inta ka ci a cikin ta ko abinda ka ci daga gare ta ko min hafo fiha abinda ka ci a cikin ita kuma za ta ci ka ci ka sha ka yi teɓa menene aka ce tsutsa tsutsa kuma ta ne ta sharɓa in ji malam aliyu na mangi rahmatullahi alaihi halkib ne adama ghayrun ra'asi makhumatun bi arba'in huwa بالأوساخ مضروب أنف تسيل أنف يسيل وأذن ريحها صحف wal'ainu مرملة والثغر ملحوب يا ابن التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب هذا يا ابن التراب غدا أقصر يا أخي الدنيا من تربايا أقصر كباها كلي فإنك مأكول ومشروب ذات يرقم أشنيك من يأكلك ويشربك so duka duniya za ta ci abin da za ka zama ita duk abin da ka yi duk tsibar da ka sama duk abin da ka ji na daɗi to ka sace makoma Allah ya sa mu suka da imani wa tara illa bi tibihati yaban wa tuqsa in malabisaha khala'ta wa ta'ara zaka karaita illa bi tibihati yaban in tufafin duniya kasa yi mana za a cire maka su za a cire maka a sa maka duk kafali ko ba haka bane kayanka na ƙarshe da kake sa ba kai kake cire su ba wani zubin sai dai a yanka da yawa ma yankawa ake yi shi yasa daga cikin ayyukan ɗakin wankan gawa akwai almakashi fa'ida suke nan kawai haka suke sawa ke shi ke na ajiye zuwa zai zai wata ya za a cire maka sai dai ne zifi ne daga sama haka ba to ba zifi sai dai a yanka a yaga a zuba وتقسى إن ملابسها خلعت أما إذا كثير تفاف دنيا بقميد دنيا تازم تفاف الكبع فذا أتامك تفاكي دحامك تفاف اللاهرة تفاف درجة تفاف القيمة shi yasa aka tashi a filin tashin alkiyama girmama wadda Allah madaukakin sarki zai ma annabi Ibrahim alaihi salam shine awwalu maqsuwi shi za a fara samun tufafi to kaga shi ne wannan sadaka da mutum ya maida duniya ta zama ita ce rigar وتشهد كل يوم دفن خل أنك لا تغاد بما شهدت وتشهد كل يوم هو تغانا سيتا على رشي دفن خل رفا ونمسول هو مسوين كنجني هو مسوين كعديني الخل كيلا الخل الخل شينا na ke mishi alkhali alkhilu jam'in ta shine al'akhillahu ko to kullum kana zuwa ana rufa wana ana rufa wana da kai amma sai ta ce ba kai ake nufi ba da abin da kake shaida wannan wa'azi ne fa idza hamalta ila al-qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmud وإذا عملت إلى القبور جنازة كل إذا كتو سجاوة ذا أتفد إتم خبرتا فعلم بأنك بعدها محمود أتبتد بسيواني وترى نقيني ذاك حذاء لو كان بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري حين يعي الإنسان الجيح مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار أعرضوا تام قوى متوى adam ne ba da labarin yanzu a gidan rediyo mutane nawa ka sani wanda su suke sanar da cewa an yi rasuwa wasu su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji wasu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji wasu ce inna lillahi wa alaihi wani ce faɗa mutuwa yanzu suke da yawa in yanzu aka baka aka ce kalli safa yan gidan rediyon da suka mutu wanda suke sanar da mutuwan mutane ba za su ladanai da suke ɗaukan lasfika su sanar da an mutu guda nawa suka mutu limamai guda nawa suke ma mutane kalla sun mutu hmm? kaga shi ne matal mudawi wal mudawa wallafi janabar dawa a faman baki likita ya mutu mara lafiya ya mutu pharmacist ya mutu pharmacist mai hada magani ya mutu su kewa cewa shi ma maganin haihuwa yake ba yi dama can matacce ne Allah ya sa Allah ce taimake mu to ka annaka la tughadu bima shahidta kai kamar ba kai ake nufi ba wa'azi ne ake maka wa'azi ne mutuwa wa'azi babban wa'azi ولم تخلق لتعبرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت ولم تخلق ba بعد شيك دان كراي دنيا با ولكن لتعبرها an halicce ka ne domin ne ka tsallake ta kauci wuce ana ruwaitowa daga sayyidina isa alaihi salam yana cewa a duniya kantara fa'aburuha wa la ta'muruha duniya kaman wata gada ce so da ka ku tsallake ta kar ku tsaya ku ce za ku yi ta gyara ta kana mata kyalli shi ne amma imaratul ard na ɗaya daga cikin maqasid na halittar ɗan adam imaratul ard الذي استعمركم واستعمركم فيها الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها ألا يعني مكراية حتى كأبا مكافئة زمن سكي قلاد دنيا to amma mun yi tarihin me ake nufi da irin wannan an tumsiki ha biyadik amma ne wala tusakina ha qalbak ka rike ta can da hannu amma kaka shigar da ita zuciya la mahalla la mahalla lidunya fil qalb musulmi duniya ba ta da mahalli a zuciyar shi amma tana hannun shi ya rike ta kata mu ya yi ta kayyaban malalatattu zama su suke juya ta yadda suka ga dama wannan magana ta sayyidina Isa alayhi salam kamar yadda ake ruwaitowa shi ga al-Imam Ibn Dunya ya ruwaito ta littafan ba ɗaya ba hmm? wa lam tukhlaq li ta'muraha wa ahlitshe ka dan karaya duniya ba walakin li ta'zuraha an halicce ki ne domin ka tsallake ta duniya matsallaka ce domin asalin kai dan aljanna hayya ala jannati adnin fa innaha manazilu kal ula wa fiha al-mukhayyab kaji mamnu kai gaggawa ka amsa kira ka koma gidanka na asali kan manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwal manzili ko an ce wai wannan wannan baitotan suna da wata kissa wani mutumi ne yake da mata yake da mata guda biyu to suna da bayi suna da kuyangi sai kuyanga ɗaya sai ta zo tana kara ƴan uwarta tana kara tana tana kara ƴan uwarta ita amarya kenan ku yanga amarya sai ta fito kofa daki tana tana tana tana jefa magana ga ga uwar gida to ita ma uwar gida tana da kuyanga shikenan eh, shine sai sai kuyanga amarya sai ta zo ta ce ce wa ma yastawi rijlani hijlun sahihatun wa ukhra rama fi zamanu ashullati ya ce na ta ce ai kafafuwa biyu ba za su zama ɗaya ba da tsohuwar kafa da sabuwar kafa sabuwar kafa tun ɗaya kuma ga baki ɗaya ma ta shangaɗe ta ta ta ta ta shanye ita kuma sai ta ce sai ta ce eh. sai ta ce sai ita kuma sai ta ba da amsa sai ce amman zilin fil ardi ya'lafuhu al-bata wa haninuhu abadan bi wani manzil Eh, uwar gida ma mata to shi ne wannan saboda ka gidan gidan gidan duniya ka jidda lima kulikta saboda ka kayi kokari domin abin da aka halice ka dan shi shine aljanna ka koma gidanka na asali wannan gidan na asali na aljanna shine ɗan adam Allah madaukakin sarki ya so ya zama a cikin shi a nan gidan Allah yake so ɗan adam ya zauna musulmi mai imani kan mutum ya bi duniya ya lalace wa in hudim wa in hudimat fazidha an tahadman wa hassin am ghadimika mastata'ta wa in hudimat idan ka ga an rusa duniya fazidha an tahadman to kai ma ka samu wani kato tangatari kai ma ka kara rusa ta wa hassin am ghadimika amma ka tsara lamarin addinin ka mastata'ta gwagwadin iyawarka addini shine a gaba idza ad-dinu lam yakmul fala kana fi dunya addini kenan كل المصائب إن قلت وإن عظمت إلا المصائب في دين الفتى جلل بالجربة والجزاء جربيك لإتاء الدنيا كو ببتشي كو كرماتي كو كرماتي أما أمبا الدين إن مصيبة الديني تكي تاف قوة أبي جرما شيء متين زمان بدعة هو يلالا شيء زمان فاسكي ko ya bar musulunci to wannan karshen shi ya gama lalacewa ga baki da musiba kenan mafi girma wala tahzan ala ma fata minka idza ma an fi ukhra kafusta wala tahzan damuwa da abin da ya riga ya wuce ala ma fata minha akan abin da ya kubuce maka na duniya dan ka rasa wani abu na duniya to ka damu لا أشرئب على ما لم يفت طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا انجي انجي انجي مسند ولا أبيت على ما لا أشرئب على ما لم يفت da bai kubuce mini ba na same shi to bana zuwa in ta girman kai ina faɗin rai da shi ina cewa 'Yan yake da shi sannan wala abitu ala fata sannan ban kwana in ta bakin ciki akan abin da ban same shi إذا ما أنت في أخرى فزت ما تكركا سامو ببر ربونا الجنة على هرا كوني كرسا أدوني أتوك كدام بشارة دم ملائكو ذاتي مماسي إيماني سينا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحقافوا ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم هذا يتسي قائدة فليس بناس إما نلت منها من الفاني إذا, إذا الباقي حرمت فليس بناس إن قائدة أنفاني ما نلت منها دا أبن تسامو أدونيا من الفاني لم يكاريوا إذا الباقي حرمت إذا انكرس تبتتشي انكرس لاهرة شيني ابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه أكسين هكم أكسين هكم إنسا الهكم العطائية لنا شوى هنا مناجاتي دا الله لنا شوى ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك يا الله دون حي سامع تباك على الجنة ميرسا أن دون ديرسا يا الله ميرسا ما آه، ما هم ديرسا kuma magana ce mai kyau sau da ka hurinta kenan haruma hurima haramahu ya harimuhu fa huwa mahrumun ya ba a bashi da ke wala ta ba hak ma'asu fa ha'i yawman fa innaka sawfa tabki in ba bahikta wala tabhaq ma'a sufaha'i ka dariya da wawaye wanda ba su san ne gobe ba tabhakuna wala tabkuna wa antum samidu ta dariya لو تعلمون ما أعلم لبقيتم كثيرا ولضحكتم قليلا wasu sun ɗauki wannan hadisin kuma suna nufin ustazanci ta ai dariya ni mana ko wanda akai kullum abusan kam dariya salamu alaikum manzo Allah sama yana dariya yana zama da sahabban sai ba su labarika na ban dariya na nishadi al-Imam Tirmidhi a cikin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya ni babu akan wannan babun ضحكه صلى الله عليه وسلم sun yana dariya sahabbansa suna dariya yana zama a fira ya ba su labarai a yi dariya sahabbai suna fira a tsakaninsu har ma sukan yi wasa amma idan suka kasance filjiddi to kanu ne filjiddi haka ka'ida take wanda ka ba ba ba a cewa <laughs> akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi na wannan zamanin shak abu isa kalfalai hafizahullah yana da wata yana da wata yana da wata muhadara da na taba ji yayi yace hal yadhaku salafiyun hmm. wai in salafiya ustazai suna da kamar kace ustazai suna da dariya hmm, duk ban dariya ce <laughs> wani shi bai dariya shi addini shi ba dariya a ciki murtuke mutuka ah, ah, ah. to da wawaye aka ce ka kai dariya su zo ana ma addini izgili ana faɗin mugayen maganganu game da abin da yake na addini a ne wala ta tabhaq ma a sufaha ka kai dariya tare da wawaye fa innaka sawfa tabki in dhahikta wallahi in kai dariya wata rana kuka za ka dariyar ka ta zan kuka gaba da nadaman mai kin gaskiya ko haka malam sa'ad ya ce ko ku karɓa ko ku yi dariya hmm? mu dai aikin mu faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadaman mai kin gaskiya ko eh. wannan da ya kamata kowa ya haddace ta akwai hikimomi da yawa a ciki ta malam sa'adu zungur yi wa'azi sosai za ka ganin abubuwa da yawa a ciki matukar a arewa da karuwai an daudi da shi da magajiya matukar 'ya'yanmu suna bara ala ba ku mu samu abun miya farali ya ce a arewa zumunta ta mutu sai ihu sai shahuliya ko ba haka mita ba wa mallaka bi suhuri wa an tarahnun wa ma tadiri a tuk da amgulinta wa mallaka da suhuri ku ya a cewa ya kakkano na farin ciki a duniyan nan kullum cikin farin ciki kake Wa'anta an ta rahanun alhali kai jinginanne ne kullum ri'in bima kasaba rahi an jingina ka da aikin ka wa ma tadri kuma baka sani ba a tubda shin za a fanshe ka ka kubuta rana gobe alkiyama kuma gulinta ko ko za ka matsayin magaluli ne kai za ka matsayin an sa maka an sa maka mari hmm? a ɗaura قال غلت غلة وشيني عقوها مثلا وسل الرب كتر فيق فيها واخلف في السؤال إذا سألت وسل ربك التوفيق قبوت أبنجزن التوفيق ذاتي وكل كل كان خيوة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأخاف والجنة كل من قد أكوان من كينا أبن دزاقي خطا خطا خطا خطا خطا خطا rika kanka addu'a ta neman dacewa duk abin da kake yi domin wani zubin ma kokarinka sai ya ja maka bala'i idza lam yakun aunun min Allah lil fata أكبر ما يجني عليه اجتهاده ko fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu in Allah madaukakin sarki bai maka tawfiki ba baka samu wata dacewa daga Allah ba to farkon abin da zai ja maka bala'i shine kokarinka kullum sai ka tashi kai kiyamul layl amma ba dan Allah kake ba shine fa awwal ma yajni alaihi ijtihadu ta karantar da mutane amma baka da lada ko ɗaya riya kake kai ta neman ilimi amma ba dan Allah kake baka da lada ko ɗaya kare shine wannan so da tafasallin raddika tawfiqa kullum mutum magabata ba abin da yake su wannan kullu roƙon Allah suke ku duba sai na Umar fara rasuwa fa zai fa yana kuka yana addu'a yana cewa ya kun kuntu hajaran shi na ma da na zama dutse ban san da zan je in haɗu da Allah da shi ba ka ba su gururi amma mun sai mutum ya aiki dan mutum sai ya shi kawai yanzu na dan su da annabi annaba saba'in shi ne mana Ko ba abin da muka yi mutum ya rika tuna wannan wa akhlis fi su'ali idza sa'alta sannan karkin ikhlasi karka rika roƙon Allah kana tsantsanta roƙo a wajen Allah madaukakin sarki musamman ka tashi da daddare ba mai ganin ka sihamun laili tablugu ma turidu لها رمي على الباغي تجيد سحام حين تعترق الدياجي يسدد رمي الله المجيد فأخلص بالدعاء فأخلص بالدعاء فأخلص بالدعاء سحام ليل هذا نكو كو فأطلق بالسحال بالدعاء سحاملين وأخلص خيلي لك الحديد shine wannan karkar yi addu'a kai ta roƙon Allah sai ka ka tsinci kanka ka gama hasunat khatimatuk to shi ke in mutum daga nan su da abin ya ga dama ya in ya kai karshe ya mutu ya ga ya gama lafiya yanzu duk daga nan akwai abin da zai ce je amma a duniya to sai ka zama mai takasanta Allah cika mana da kyau. Wana da idan ta jattala firafan bi na ja hudun nunin wana da ƙarƙi kiran Allah idan ta jattala idan kai ma Allah su jada, ƙarƙi firafan kana ne ikirari da kanka cewa kai ne zunubi. Da ya za ka yi addu’a, bi na ja da abin da zunnun ibn Yunus, zunnun, وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين وكرئي ونن بما ناداه ذنون ابن مدفع أظن يونس ما أبو سيتيفي ابن مدفع يترى يا الله مدوكة سيد فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين متين يوي تولى الدعاء ولكن بابه قرعا عتاه سيفتح بابه بابه لحين قراتا ولكن بابه كلزم كل كان أنا أبا تنقوفة الله كل أجي جبان قوفة الله كان وقوف كل قرعا كان لقنقصا ودن أبو إيمكا عتاه سيفتح بابه لك ana fata fata mai girma idan ya kasance ka roji Allah ka kwankwasa kofarsa Allah buɗe kofarsa a gare ka in karata matuƙar dai ka kwankwasa in ka kwankwasa shi kuma zai Allah baya rufe kofarsa ga bawansa ka kwankwasa wa aktir dhikrahu fil ardi da'ban lituzkara fis sama'i idza zakarta wa aktir dhikrahu yawaita ambatan Allah ambaci Allah madaukakin sarki bil qalbi wal lisani wal jana ka ambace shi da harshe ka ambace shi da zuci ka ambace shi da gabobi azzikru as-sana'u 'ala Allah aw du'a'uhu aw ri'ayatu ahkami zikiri kenan da ma'ana ta adalci zikiri ambatan Allah da yabansa ko a roƙe shi ko kuma a tsara dokokinsa hukunce hukuncensa wannan shine zikiri bi mafhumi shadal الثناء على الله أو دعاؤه أو, أو رعاية أحكامه ذكر تودك حي في الأرض ترك أمرتان ألا مدوكة سلكي أكأس دأبا تتر كل إيه. فاذكروني أذكركم لتذكر في السماء ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون in kana ambatan Allah shi kuma Allah zai ambace ka a sama a wajen mala'iku da annabawa masu daraja to kaga fa'idar zikiri ke ki tudkira fi sama'i idza zakarta domin a ambace ka a sama idan kai ma ka ambaci Allah man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min duk wanda ya ambace ni a cikin wasu jama'a to ni kuma zan ambace shi a cikin jama'ar da suka fi waɗannan jama'ar tasa ka ambaci Allah a cikin jama'ar mutane shi kuma Allah zai ambace ka a cikin jama'ar mala'iku kuma jama'ar annabawansa wanda suke sama wala taqulis sibati imtihanun wa fakkir kam saghirin qaddafanta wala taqulis sibati imtihanun karka cewa ai asiba fihi imtihan kai tunda ni karamin yaro ne to ai fihi imtihan ai akwai jinkiri nan gaba haba yanzu shekaru na nawa shekaru na nawa Sulaiman ibn Abdul rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin muluku bane Umayya shine sarki na shida sarki na shida ya taɓa zuwa ya taba zuwa ya kalli madubi ya kalli kanshi ya gan shi gashi na matashi ya ce a atsallahu adama ilman wa a aba bakirin rahmatan وأعطى أمر عزة وأعطى معاوية حلما وأعطاني حسنا وملكا يباني توكم يباني يباني يباني ملكي kawai sai ya ce anan malikul fata ni دا matashi دا zamani bai washi tana gefe tana jin shi tana jin shi ce ce ce laisa fi ma alimtuhu fi ka aibun halatin nasi ghaira annaka fani yau ya goye ce mata ake ko ba haka bane ban yi kyau ba ta ce wallahi ta yi kyau ta ce lam ban san wani abu da kake da shi ba na aibi wanda mutane suke da shi aibin kaɗai ne shi ne za ka mutu da ba ka da wannan aibin to baki ne ba ka da aibi amma za ka mutu fama ta fi shahari na a watan ya rasu <laughs> amma Allah ya taimake shi kafin ya rasu ya gewaye kansa da malamai na Allah daga cikin malaman da yake jin magana su akwai Imamu raja ibn hayara daya daga cikin manya-manyan tabi'ai shi ya ba shi shawara ya ce ya zama mai ya ce ya nada duna umar bin abdulaziz ya zama khalifa bayansa ya ce yin wana ba za su yadda ba ya ce ga dabara ka sa a takarda ka sa a hakimi ka sa a hakimi ka ce duk yadda da abin da ke ciki kowa ya mubaya a kafin karar haka aka yi ana budewa ba ya ce ka wanda ya bude sai ya mutu yana ana buda shi aka ga umar bin abdulaziz to ka gani Allah ya taimake shi kuma aka samu قلت لك ولا تقول استباتي امتحان لقد في اي اقوه اي اي عرنتا اقوي جنكيري هذا شفار غيوة ايش يكمون انو ايش يكمون عشرين عشرين كبيرين اني ما ها ها آه. وفكر كم صديق قد دفنت حتى كيتنا نجاري لين وككي كبير تواه وانت متوابا قلت لا تنتن شيوا انت زوجي تحوش قوة تبتنا ko ta ko dan ta ba uwar ma abin da ya dame ta abin da Allah ya sa ta ta yi shi take yi hiya ma'mura almaniyatu ma'mura mutuwa ya umarni umarni yake ake bata وهي لا وهي لا تخالف امر Allah saboda saboda umarninta umarni ne wanda yake muqaddar an kaddara shi kawai shi ke al-imam malamai suna ba da labarin wai wata kissa annabi Suleiman alaihi salam wai yana da wani waziri cikin kisoshin nan ne na wa'azi shi ke nan kawai sai ran nan suna zaune da wazirin nasa da na Suleiman alaihi salam sai kawai sai annabi Suleiman ya yi bako shi gena ta kallon shi wazirin ya gena ta kallon shi shi ke nan. bayan tafiya wannan bakon sai wazirin sai tambaye sai ya ce masa wai wannan wane ne waye waye bakon da kai na je na ta kallo na ne sai ce ai za ka malakul maut sai ce mala'ikan mutuwa ne zo sai ce wallahi na fargita da shi in zan kai da in za ka min izini da Allah ka sa iska ta kai ni indiya ka sa iska ta dauke ni ta kai ni indiya فسخرنا له الريح ريح تدريب أمره وخاء حيث أصاب ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر سيتدو كيشي ta إنديا shi ke nan ran nan kashe gari sai mala'ikan mutuwa ya sake dawo wajen annabi suleiman suka gaisa sai annabi suleiman sai ya ce masa na ji ka tsorata min waziri na ai saboda tsoron kama yanzu yaro roki cewa in kai shi inda yanzu yana indiya sai ta yi ne mamaki ma je da na zo na tarar da shi a nan allah ya riga ya faɗa min cewa indiya zan ɗauran shi kuma yana zuwa wajen ka sai na gan shi zo da ai yanzu ma yana lahira tuntuni muka gama mishi aiki ومن كتبت منيته لأغد falaisa ya mutu fi ardin shiwaha ko an ce mutum waje kaza zai mutu dole nan zai mutu to mu je wa fakkir kam kadda fanta wannan wa'azi ne mai girma ka tunani yara nawa ka kai kabari ba ruwan mutuwa wa qul ya nasu hibal wai ka karanta su ko ba lokaci ne to ikira an nan ka karanta su ne ci gaba kawai وقل يا ناصحي بل أنت أولى لنصحك لو لفعلك قد نظرتا تقطعني على التقليد لوما وبالتقليد لاهرة قد قطعتا وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شئت وكنت مع الصبا أهلا فدي وكنت مع الصبا أهلا سبيلا فما لك بعد شيبك قد تكفت فما لك بعد شيبك قد نكفت وها أنا لم أخذ بحق وها أنا لم أخذ و... وها أنا لم أقل بحر الخطايا كما قد خذته حتى غلبت ولم غلبت ولم أشرب حمي أم الجفار وأنت شربتها حتى أم ثم دبري وأنت شربتها حتى سكرتا ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت ولم أحلل جوال فيه ظلم وأنت, وأنت حللت فيه وانتهكت Thank you. ويسق بدا الشيوان وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت حيناتي ولا تقل ولا تقل السبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد قمت وقل يا ناصحي بل أنت أولى أي ولا تقل كينا حتى يا قيمة من نسيحة أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت ai kai ka fi cancanta kai makanka nasiha in ana maka nasiha kar ka kalli ne maka nasiha kalli ne yake faɗa maka akwai maganar su da suke cewa la tanzur ila amali wanzur ila qawli yanfa'u qawli wa la yadhurruka taqsir magana ce mai harshen dabu a ka'ida akwai tasiri in kana ma mutum wa'azi ya ga kai kayi to amma kai kuma in kana son ka tsira din maka wa'azi ka kalli abin da yake faɗa maka ka kalli cewa shi yayi to shi ne yake nufi da ya ce wala ta kuli istibati intihal wa fakkir kam saghirin qad dafanta wa qul ya nasu bal anta aula bi nusfika law bi fi'lika qad nazarta haka ce kai ne min nasiha haka ce nan akwai la haka ce la haka ce kai ya nasu ya ne min nasiha bal anta aula bi nafsika kai ka fi cancanta kai makanka nasiha lauli fi'lika kad nazarta da ka duba irin aikin da kake haka ce haka kai aiki da abin da na faɗa maka تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دحك قطعته tuqsimuni ala tafriqi kana yayyanka min zuciyata da wa'azi saboda kana ganin ni nayi sakaci lauman tana mai zargina wa bit tafriqi da haraka tsatqata alhali kai kuma kayan kirayo ka gabaki ne wajen sakaci haka ci haka kai aiki da abin da na faɗa ba waɗannan wa'azu zan taka kalli ne ne nake yi ka kalli aiki ka kai kai ka ji magana ka kaka kalli aiki na وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حين شخت وفي صغري تخوفني المنايا لوقت إنا ياغو تخوفني المنايا متوا طاقة في سنة صورة هاني وما تدري بحالك حين شخت بذاك بقسمي كما إن قطوفني ذاك أما لوقت متين إنا ياغو في قليل يا غين والله الله ذو ذو غم عي قسنا يا غين ذو الله ذو ذو غم متوى من ذو مقبل أم متوى kasan dan mutuwa ra ko mai haƙin kabari ne suka jin tsoron mutuwa ba ya saba gani kullum to haka yara suka koma da da mu sai mu gudu in an yi mutuwa amma yanzu kaga zuwa suke yi a ta rigima da su wanda wasu sai su ta koran su ko a shigar da su sahu su ma su sallah to wa fi sirri tukhawifu lil manaya lokacin ina dan karami mutuwa al manaya jam'u maniyya وما تدري بحالك حين شخت أو حيث شخت فالضرب قسم ينين قبلوك سل ذاك سوقا وكنت مع الصباء أحداث سبيلا فما لك بعد شيبك تدنا شفت وكنت مع الصباء قسم شيلوك سن كان ياغو أحداث سبيلا kai ka fi kai ka fi za ka ganka a kan hanya ta shirya kake sosai amma to me yasa lokacin da kuma kai furfura kuma ka wawwara wancan abin da ka yi a baya nakasa wannan kasa fa innama yankusu ala nafsihi annaqdu kila to shine wannan to tani zaka ga wani lokacin da yake da yake da kuruciya sai ga shi ko mai ruku da addini in ya kai wani mataki ko sai ya zama sakwa-sakwa sosai mutamassiki mulkaji ne amma kuma yin shekaru suka kai shi kenan sai ce ya gano abubuwan da duk zafi ake yi eh akwai abubuwan da tabbas kuruciya ke sa a yi zafi amma wani zubin kuma lalacewa ake lalacewa mutane wani zubin suke yi wani zubin kuma tabbas zafin ne ake ganowa ba na daidai ba ne وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى جلست أما جاننا ni babanka wa ha ana ni gani nan lam akhud buhar al-khataya tsakanina da Allah nake faɗa maka rayuwa ta mai kyau ce ban taɓa kutsawa cikin tekun sabo ba kama kad khuttahu hatta garista kamar yadda kai yanzu ka kutsa a ciki ka nutse a ciki ni yarinta ta mai kyau ce kuma gani yanzu na tsufa alhamdulillah to kai ma ka zama haka ka zama haka to haka ake son kuma wani anan mutum ya zama yana ma yana ma yana ma yana yana ma yana ma wanda ya gabace shi nasiha ka ba shi tarihi mai kyau ba ka ba shi tarihi ka ce a kun yi rawar banjo ko ka ce kun yi rawar ƙoroso ba daɗi in ba eh. ka yi kai shiru ka yi kai shiru ta tuba a fallahu amma salam baya cikin alamar tuba mutum ya rika ba da labarin cewa shi ya shaidanci da mu da muka kaza sai dai idan kana faɗi ne a matsayin darasi kuma ya zama dole ka ambata amma ba alkhairi a cikin ka ba da labari ka ce ku da ku ne kaza ولم أشرب حمية أم جفر وأنت شربتها حتى سكرت ولم أشرب حمية نيبا تبشر جيابا يتشي حمية سونا تناديوا على ربشي الخندري sunan giya ne ko Eh, sannan eh, ga wani sunan ta can eh, muda giya ce ko sannan akwai andarin andarin sunan giya ne giya a lokacin saboda laraba giya na da mahimmanci a wajensu ko so daga ita ma sunayenta suna da yawa can amur bin kulsum yana cewa wadatar ki kumuran andarina إيه. في قبل التفرج فاصبحينا ولا تبكي خمور الأنجلينا حق يتيكو هنا مخلقة وشيني حمية حاجة وانا حمية daga هماني معي هما humma ذا kuma sai su kira ta humayya sunan giya ne umma jafrin umma jafri kai umma nasri uwar wari uwar wari a jafru an naslu wari ni ban taba shan giya ba wa an ta sharifta ha hatta ta kirta kai ko abubakar ta sha ta haka yi maye kana shan giya haka yi maye ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت نيبر رايا زمن أقوي أبا ديما سأمتعني با وأنت نشأت فيه ومن تفعت أما قيدا شقارا يا أقوي بتلا أقوي وتلا تركي أزمن أنك أقوي جنريتو أقوي كمبيوتر أما بقى تيجي أجي الصباح الشيخ محمد العنين الشنقيطي رحمة الله عليه هكذا يسمع أنسى ina cewa wallahi in ba ku yi ilimi ba azaba ku ta daban ce ya ce zamaninmu ba fitila haka nake yi ce a garinsu shankis ba ba ba fitila ko lokacin da ya zo saudi arabia ba fitila ko a wutar lantarki a saudi arabia ta ce kuku komai kuna da shi amma mun fi ku himma ba ku komai shi mamun lamin shinkiti ana cewa ya haddace lisanul arab duka lisanul arab in ko baka yadda baka duba littafin shi za ka yadda ya ga dama a aya ɗai in zai maka tafsirin ka sai ka maka baituta baitutan waka domin fassara maka wannan aya wallahi sai ya kawo baituta talatin baiti talatin kaga shine walam walam an sha bi asrin fihi nafsu zamani na kamar wannan zamani kamar yana magana da mu ban raye a zamanin da akwai ababe mai amfani ba yana nuna lokacin da ba ba mawadaci ba ne wa anta nasharta fihi wa man tafarta amma kai ga shi ka ni mawadaci ne amma baka cin gajiyar ka baka cin gajiyar duk wanda yake da mahaifi mawadaci abin da zai nan ya taimaki kan shi ilimi mai amfani da dukiyar mahaifinsa in aka rike maka saniya aka ce ka tatsi nono to kai ta tatsa ka tatsi mu ka samu nono mai kyau kai kai a rike maka kai to wasu sai a rike musu kai a riƙe musu دوري أما ɗaure amma sai su su ƙala nuna su ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وأنت حتى ولم أحلل بواد نيبا تبع سوكاء ونوادي ونقريبا فيه ظلم وأنت أقي ذالين شيء أتكي وأنت حللت فيه حكم بعشقات وكأس تنسى وأنت حقت حكيت الفرمة أن لا أتك ونقل نن نن واد فيه ظلم أبن ذات عيكة كيسا من الله دو من زنبي بب زنبي أيضا زالنشي كو لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرى ولم أرى قد صديت بمن صحبت لقد صاحبت أعلاما كبارا hakika ka zauna kai abokantaka da alaman masana waɗanda suke taurari kibaran kuma waɗanda suke manya-manya amma walam araka ta amma ban ganin ka kana koyi bi man fa'ida da wanda kai abokantaka da su ka zauna da su amma ka tafi da komai ba hmm. malaman da suke zamanin ka ga nan amma ka ci gajiyar su malamai suna mutuwa da ilimin littafai ga sunan ana ana buga su ana barin su shike mu wannan mutanen wannan zamanin namu ba yan gata kaman mu littafai ga sunan malaman uku da suka karantar da mu suna nuna mana littafan su ko jiya ina jin muna karatun alfiyatu siyuti ko na ba da labarin akwai malamin malam dan malam malam malam dan tsoho yana kofar doka Allah ya gafarta masa littafan shi ke nuna mana ga ne ce mana ya ce mana da rubutun hannunsu ga suna muna kallon rubutun hannunsu risala iziya duk waɗannan littafan su muktasa da hannunsu suka rubuta ya ce ranar juma'a suke tafiya masallacin fada in sun ɗan tattara kuɗin da suke na dako da ɗinkin hula sai su tafi sai su je su sai takarda tawada kuma dama gawayi suke haɗawa da haru shi nan su sama abin nan su sama alƙalami na alƙalami na na ice na wanda ne sunanta kara ko kuma su samu gashin kaza shi suke amfani da shi su yi rubutu amma bai ba karatun da suka yi mu kuma ga littafan nan zankane amma ba za a karanta su ba in ma mun siya sai dai mai ado da su in jahilai suka zo ɗaki su ce akwai danki na mai albarka wannan danki mai albarka Allahu akabar akwai littafai danki muna da aiki matuka ko za ka mu ci gajiyar damar da Allah ya bamu in ba haka ba Allah zai tambaye mu a game da waɗannan damammaki da ni'imomi da ya mana ni'imomi ga sunan basu da iyaka Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun samu baiti saba'in da ɗaya saura baiti arba'in da biyar kada ko ba ka bane haka ne lissafin saba'in da biyu to saba'in da biyu muka yi saura dai nawa dai arba'in da hudu to sai ku ji bayanin da za a muku insha Allah za mu iya gamawa in an samu wata dama صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين